Baitul Muntaha babu ambaton nan ta tukewa. Wa haddasa abu na abi shaiba, haddasa abu Usama, haddasa na حول السند وحدثنا أبو نمير وزهير بن حرب جميعا عن عبد الله بن نمير وألفاظهم لفظا سمتقاربا سيقصد دجونا قال ابن نمير ابن نمير يتي حدثنا أبي حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة بن عن طلحة عن مرة عبد الله قال lamma usriya bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yayin da an kai isra'i da manzon Allah untu ya bihi an tuke da shi ila sidratil muntaha zuwa ga magariyar tukewa wa hiya fi sama'i sadisati ita na cikin sama ta shidda ila hayan tahi ma yu'raju bihi min al zuwa gare ta ne duk abin da an ka hau da shi daga nan ƙasa yake tsayawa nan masu kai shi nan suka tsayawa fa yuqbalu a karɓa min ha daga nan wa ilaiha yantahi ma yuhbadu bihi min fawqiha kuma duk abin da an ka dauko daga sama shi kuma nan masu kawo shi nan suke tsayawa masu waɗanda a ƙasa su kuma su karba har su iso da shi ƙasa ba yi kubaru a karbe shi min ha daga nan kala ya ce in ya gasha sidirta ma ya gasha yayin da abin da ya lullube magariya ya lullube ta kala ya ce firashin min zahabi wata shehida ce ta zinariya kala ya ce fa'uɗi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salasa sai aka ba annabi abubuwa guda uku wuɗiyar salawatul hamsa an ba shi salloli guda biyar wa wuɗiya kawati masuratul bakara nan kuma an ka ba shi ayoyin cikon bakara su ne amanar rasulu wa gufira liman lam yushrik bi ummatihi kuma liman lam yushrik billahi min ummati kuma an kai gafara ga wanda bai shirka da komai ba da Allah na al'ummarsa an ka gafarta musu almuqahamatu abubuwan gutsawa wato manya manya ayyuka miyagu wa ta sani abu rabi zaharani hatta sana abadu wa huwa min al-awwam حدثنا الشيباني قال سألتنا تنبي رزينا هبيشي زر بن هبيش زر بن هبيشي an kaulin lahi azza jalla daga cewa Allah maɗaukin sarki fa kana qaba qausaini ya zan kamar kusancin baka da ya au adana ko mahi kusa da haka قال يتي أخبرني ابن مسعود عبد الله بن مسعود يا بني لاباري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل النبي يا ملائكة جبريل له 600 جناح ينا دفسكي ألي شدة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن الرياسي عن الشيباني عن ذر عن عبد الله قال ما كذب الفؤاد ما رأى zuciya ba ta yi ƙarya da abin da ta gani ba to gaskiya ta gani kala ya ce ra'aya ga jibrila alaihi salam lahu sittu mi'ati janahi yana da shida. 600 حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا ابي حدثنا شعبه عن سليمان الشيباني سمع يا جزر بن حبيش زر دان حبيش عن عبد الله قال yace la qarra amin ayat rabbil kubra lalle ya ga daga ayoyin ubangijinsa sa manya manya qala ra'a jibril ce ya ga jibril fi surati a cikin surarsa wanda Allah ya halicce shi da ita lahu sittu mi'ati janahi yana da fiffike har guda ɗari shidda babu ma'ana qaulin lahi azza wa jal wala qara'ahu nazlatan ukhra wa harra sallallahu alaihi wa sallam rabbahu lailatul isra ma'anar cewar Allah madaukin sarki lalle ya kan shi sauka ta biyu shin annabi ya ga ubangijin sa ko daren isra'i ko bai gan shi ba haddathana abubakar ibn abi shayba haddathana ali ibn yusuf an abdul maliki ana fa'i an abi hurairah ta ko wala qara'ahu lalle ya ganshi nazaratin ukura sauka ta biyu ala yace ra'a jibrila ya ga jibril ba Allah ya gani ba Haddasa haddathana abubakar ibn abi shayba na hafsu amma an abdul malik an adayan an ibn abbas qala ra'ahu bi qalbihi yace ya ga Allah da zuciya ta kai haddathana abubakar ibn abi shayba wa abu sa'id al-ashad jami'an dukkan su an waki daga waki qala al-ashad ashad yace na waki'un haddasa al-amash an ziyad ibn al-husayn an abi abi jahamata أنا عبد الآلية عن ابن عباس قال ما كذب الفؤاد